an gudanar da taron haɗuwar dandalin manhajar kafar sadarwa ta zamani wato Kebbi State Facebook Connect wanda aka gudanar a masaukin shugaban ƙasa a cikin birnin Kebbi da ke jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Taron wanda ya samu halartar mutane daban-daban da ke ƙananan hukumomi 21 a faɗin jihar. An dai shirya taron ne da zimmar sada zumunta da kuma faɗakar da matasa irin yadda za su yi amfani da kafar ta sadarwa domin sada zumunta tallata hajar su, ta yadda za su samu kudaden shiga a maimakon amfani da kafar wurin maula ko kuma roƙo cin zarafi tare da sukan lamirin juna da yake jawabi kwamishinan yaɗa labarai alhaji yakubu ahmad birnin kebbi ya ce an shirya taron ne da nufin ƙara jawo hankalin masu amfani da kafar ta sadarwa domin su ci gajiyar amfani da kafar ta yadda ya dace kwamishina mai bindiga ya kuma ƙara da cewa البيت هذه المستوى متى كان البيت أدوم الدار في المستوى وأنه مهم فاتاتون الحداث في الجامعة جاء فراتية حيث الجماعة ومن جمعنا المستوى أيضا أيضا يتبادى أجازه shi ma dai babba akawunta janar na jihar kebbi alhaji bello ibrahim amirun zuramawa ya nuna farin cikin shi ganin irin yadda aka ɗauki tsawon lokaci ana ƙoƙarin shirya bukin. Wannan rana ta Kebbi Connect rana ce ta matasan da duk ajiya Kebbi masu haraka social media. Menene makasudin wannan taron? Shi abin da ya kamata kowa shi tuna. Ba ta a yi ta surutu ana dare tare a wace ba. ka kowace aƙida ka samu kanka ka gane ni ake so ka yi mi za kazalika babban coordinator na kafar sadarwa ta zamani alhaji aliyu bandado argungu ya yi ƙarin haske tare da cewa mun gayyaci mutane duka daga ƙananan hukumomi 21 kuma sun karba gayyatar mu wannan kamar yadda haka gani zahiri ne wanda da muna targetin din kusan mutum 300 wanda akalla yanzu ko da muka diba registration din muna da kusan mutum 500 babban amfanin facebook connect da kuma makasudin shi shine domin waɗanda ke amfani da wannan wato kafar sadarwa sadarwa ɗin ta facebook da yawa wasu shekara da shekaru ne ya kwashe shekara 20 yana hulɗa da wani ɗan uwan shi akan facebook ba su taɓa haɗuwa ba Kamin kammala taron, gwamnan jihar Kebbi Comrade Dr. Nasir Idris, wanda kwamishinan ma'aikatar cigaban matasa da kuma wasanni Alhaji Nura Bala Fingilla ya wakilta, ya wa 'yan kwamitin a bisa tunaninsu na samar da haɗin kai da kuma sada zumunci, wadda a cewar shi abu ne mai kyau, wanda zai ƙara haɓaka dangantakar matasan a fannoni daban-daban na rayuwa. Domin mu ga juna kuma mu ƙara mu juna sani na abin da ya shafi kafofin watsa labarai wato na facebook ɗan ah, uwa matasa yan uwa na ina kira gare mu abin da zan kara nan guda ne duk abin da muke yi a waɗannan kafofin watsa labarai to mu sani kada mu bar addinin mu baya A wurin taron da yi, an gudanar da makaloli daban-daban da zimmar samar da nishaɗi da kuma ƙayatar da bukin. kenan Yahaya Abubakar Labaran IMS daga jihar Kebbi a Najeriya.